Ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ah, yau dai gama a gidan Alhaji Dr. Shehu Sarkin Mayun Najeriya, shugaban majalisar sarakunan mayu na Afirka. A ah, kamar yadda muka saba kawo muku hirarraki da muke da majinyata na gidan Alhaji Dr. Shehu Sarkin Mayu. To yau ma ga nan tare da wasu bayan Allah waɗanda suka zo a neman taimako a gidan Alhaji Dr. Shehu Sarkin Mayu. kuma sun samu lafiya kamar yadda muke faɗa muku yawanci ana yi ne ana bubbuga sosai a na rashin lafiyar su wanda in ya gagara sai su zo gidan kuma sai Allah ya taimaka su samu lafiya a yau dai ga mu tare da wata ɗiya da kuke ganin ta da kuma mama da kuma wata ɗiya again a gefenta za mu so mama assalamu alaikum A za mu so mu san sunanki, menene sunanki mama? Sunanki Maimuna, ki ɗan ɗaga murya saboda aji? Sunana Maimuna. Ok, sunanki Maimuna? Mm. To, masha Allah, malama Maimuna. a kamar inda muka ganku a wannan gida na Alhaji Dr. Sarkin Mayu mm. a ke ce majinyatan ke ce baki da lafiya ko kuma wace ce? yarinya na Maryam ne ita ne ba ta da lafiya. Ok yarin ke Maryam wanne daga ciki wannan karamar? Eh karamar. Ok to masha Allah. A za ke faɗa mana a takaice a da wani gari a daga wani gari kuke? Ina masaka. Ok masaka? Eh. A masha Allah. a za mu so ki faɗa mana me yake damunta kuma ta yaya fara har kuma da ya kuma kuka samu kuka zo wannan gida mm, to da farko dai ta tashi da daddare ne ta yi fitsari a waje mm. daga nan ta dawo kuma sai ta ji abin abu ya soke ta kafa ya hau saba ah. kanta daga nan sai ta fara kuka to da safe kuma yi muka ɗauko ta bukawa wata asibitin masaka. Eh. aka yi ƙarin ruwa har roba goma ashe ba na asibiti ne ba. A'udhu billahi. Aka ɗauko hoto aka ce mu je wuce, muka je wuce aka ɗauki hoto kuma ba a ga ciwo ba. Hmm. Daga nan suka tura muka siya. Muka je asibitin Royal daga nan aka ɗauki hoto kuma ba a ga ciwo ba. Hmm. Har ciya wato garin Kaduna kenan? Eh har ciya muka je asibitin Royal na ciya ba. Eh. To daga nan kuma muka dawo na ce to wannan abu tun da ba na asibiti ne ba dama na taɓa jiya a nan a gidan sarkin mayo. Ok, kin taɓa jinya a wannan gida? Eh. A to masha Allah. Daga kuma muka taho. Na'am. Gashi kuma Allah ba mu lafiya. A kamar yadda muka tambaye sa mm. shi mai gidan da kansa domin mun same shi kafin nan kafin nan muka zo hira da ku. Mm. Ya ce baiwar Allah da take gefen nan ita ce ta muku rakiya ko? Eh. Ko kuma yarinyan ki ne? Yarinya na ne dama ta taɓa jiya na anan. Ok, Da farko dai. Na. Da farko dai da suka kai ta kaciya. Mm. Sai suka je wani malami haka. Eh. Shi malami sai ya duba ya ce ba mayo ba ne. Mm. Sai tana damun injin. Eh. tana ikon kirji sai da na zo sai suka ce za su kai asibitin kirji a mata kogin kirji eh. sai aka mata kogin kirji sai suka ce da su ga kone shi wa iya ƙwarsa suka yi karamin yarinyar nan kenan eh bayan sun yi foto, sai abun sai ya tashi mata tana ɗiri eh. tana bugawa kirji ba yawo a bakin ta sai na ce ma mama da baba wannan ciwo ba na asibiti ba ne mm. kun san inda aka kai ki kika warke mm. kuma muna aiki da zaki kuma maganin ci duk wanda ya karba yana jin daɗin shi gaskiya ne tunda mun taɓa kawo mama a nan mm. sani lokacin da muka kawo ta eh. mun zo jinyar ta nan a mm. nan muka yi sallah kuma har ta wurke muka je gida abun bai sa kai tashi mata har yanzu Allah akbar daga nan sai aka dauko ta muka kwana a ruwa wace gari mm. muka dauko ta muka zo wajen zaki okay sai kuka zo nan eh kasan kagan ai kasan ma da muka zo sai na ce masu ga inda muka fara karban magani wannan eh. abun na ta ba daji bane gaskiya ne mayu ne sai suka ce muna zuwa eh. kuma yarinyar nan mu kwana da ita abun ya taci muka buga mai zaki ya ce ba damuwa kan mu da eh, lokacin kuka zo kenan ba ku same shi ba a mun same shi yarinya tana ihu tana buge buge ta ce an toce mata numfashi ba yawo a bakinta to duk da haka dai muna magani ga Allah ya bata sauki a gidan zaki a to alhamdulillah to muna godiya a da kuma wani addu'a za ku yi mai da kuma godiya to abin da za mu shi Allah ya mu shi ɗaukaka amin amin Allah ba shi ƙarfin gwiwa taimakon al'umma amin amin to muna godiya a kamar yadda kuka samu lafiya a Allah ubangiji ya ƙara tsarewa ya sa daga yanzu babu abin da zai ƙara faruwa insha Allah to muna godiya Allah taimaka kuma kamar yaushe ce da sallame ku A'a, bai kuma gaya mamu ranar sallama. Ok, kuna nan dai tukwa? Eh, bai gaya mamu ranar sallama. A ah, to, masha Allah. Mm. To, Allah kiyaye hanya. To, masha Allah. Muna godiya.